a kokarin da rundunar kwastam a tarayyar najeriya ke yi na hana shigowa da haramtattun kayayyaki zuwa cikin gida najeriya ya zaka hukumar da ke kula da kan iyakan najeriya da jamhuriyar benin da ke seme a ƙarƙashin jagorancin kwantrola muhammad aliyu ta kama kayayyaki da kudin su ya kai na kimanin naira biliyan goma sha biyu da dubu ɗari bakwai da talatin a wani taro da rundunar hukumar ta kwastam ta gudanar a yankin na seme ta bayyana kayayyakin da ta kama da suka hada da kajin kankara da aka hana shigowa da su daga kasashen waje da buhunan shinkafa da kuma kayayyakin atamfofi da shaddodi duk dai a yankin kan iyakan najeriya da jamhuriyar benin ga dai controller muhammad aliyu da karin haske ito eh na farko bari mu fara da shinkafa ita kanta wannan da makama ka dai san doka ne cewa an hana shigowa ta shinkafa ta boda sai ta tashar ruwa to akan wannan mu a nan dai same irin manyan motocin da ake zato suna ɗauko shinkafa mun kan ba su bi ta nan duk shinkafa da muke kama muna kama ta ne ta ƙananan motoci da kuma idan muka samu labarin cewa akwai shinkafa an ɓoye ta a wani wurin ajiye shinkafa to haka sai mu shirya da ofisar ɗinmu mu je can mu kwashe. To banda shinkafan akwai wasu abubuwa da kuka kama? Akwai abubuwa da yawa ai ka shiga to ka gani na biyu ka ga suga ko to wannan sukarin ba wai laifi ne ka shigo da shiga ta boda ba amma akwai ka'idodi da za ka bi sai ka je an baka lasin kuma ka cika wasu ka'idodi na wasu takardu wanda shi wanda ya kokari ya shigo ta boda bai da waɗannan takardu shi yasa sai ya ɗauko mutane suna ɗaukowa da mashin a ka mu kuma mu bar su ba muka ringa kama muka tarawa shi yasa ga har mun kai muna da wajen buhu kusan 500 da wani abu na sukari an shigo da wata fulawa da ta eh, tashi aiki daga China bayan hana shigowa da haramtattun kayayyaki zuwa cikin gida Najeriya da har ila hukumar ta Kwastam ta dauki matakai na hana fitar da man fetur daga Najeriya zuwa makwabtan kasashe abinda hukumar ta ce yana taimakawa wajen zagon kasa ga tattalin arziki da kuma haifar da karancin man fetur a Najeriya kamar da controller Muhammad Aliyu ya yi bayani. Mu dokar mu shine idan ka shigo da mai ka kai filin station naka ka sayar ma jama'a ba ruwan ba aikin mu bane ba aikin mu ne ba ka lasin ba ba aikin mu ne mu sayar da maka da mai ba amma aikin mu ne idan aka baka mai kasa a jarka zaka tsallaka da shi ta boda mu kama ka irin yawancin gidajen mai da suke a boda na fitan hankali tsakanin head nan highway baji zuwa odo bai kai mil 20 ba eh, kilomita 20 ba amma na maka imani akwai gidan mai gidan mai gudan mai kusan 68 da suke da lasin daga DPR hukumar dai ta yi kira ga mazauna yankunan kan iyakokin Najeriya hasassa da daban-daban na kasar da su ci gaba da baiwa hukumar gudunmuwar da ya dace na ganin an dakile harkokin 'yan fasakori da ke kan iyakokin najeriya da kasashe makwabta abinda kuma rundunar ta ce zai taimaka wajen wazar da tsaro da kuma kare al'ummar najeriya babangida amurka daga lagos